ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan marece na litinin hudu ga watan ramadan mun shiga sati na ƙarshe kenan a cikin wannan wata mai albarka hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana takwas. wanda kuma ya dace da shakara ga watan Jun na shekara ta bakwai. muna nan masallacin Abu Huraira radiyallahu anhu kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun mun kammala tafsirin ayoyi 60 da nawa da ɗaya haka ne za mu tashi daga kan aya ta 62 wala nukallifu nafsan illa wus'aha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا إلا وسعها Allah ce ba mu dora mai rai sai abin da yake ima annas rai kenan rayuwa rayuwarka Allah bai dora mata illa wus'aha ai illa ma fi wus'i illa ma ta tasa'uhu Allah bai ɗora maka sai abin da kana iya shi kana da ikon yin don haka duk lokacin da kace wannan abu wajibi ne gare ka to karka ce ban iya ba tabbas kana iya shi idan ko wani uzuri ya gitta wanda bai hana maka iya shi ita kuma shari'a tana da ka'idodi na sassafta maka mun kawo sun su a ƙarshen suratul hajji kamar cewa idza baqa al-amru ittasa'a duk lokacin da kunci ya samu sai a samu yalwa ga azumi ya kama gani da tafiya kuma tafiya wahala gare ta sai ka ce ka ajiye daga baya sai karanka to ni yanzu an yi mana aiki an man tiyata ga idanu in na je sujada wani irin yaji nake ji da kai zaman ka kai kai sujuda ta hanyar nuni da zara akwai hukunci sai shari'a ta kawo sassauci akwai abubuwan da ba gaba ɗaya shari'a ɗauke maka su take kamar yadda ta ɗauke ma mace mai haila yin sallah kuma ba ranko uzuri ne na rashin tsarki ita kuma sallah tana buƙatar tsarki ta ce ya zan yi sai aka ce ke karki kowa zai samu lada ni ban da ni sai mu ce abin da Allah ya ɗora miki shi zai baki wannan shi yasa muke da daraja da fifiko a kansu saboda mu muna kammalallen ibada su suna tawayayya ko ba haka wannan shine dalilin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace naqisatu aqlin wa hankalin suna da rangwame addinin suna da rangwame addinin suna da rangwame da ba yadda za a yi sun sallah kwana talatin bai in dai tana lafiya sai in tana da kuruciya ko ta tsufa ko wani mummunan ciwo ya kama ta ko kuma lokacin da take da shi, shi kuma lokacin da take da shi, kuma sai aka zo da wasu sababbin sauƙaƙe-sauƙaƙe na abubuwa kamar ishin ɗin azumin da shi sai aka ce in ba ta iyawa ta bari daga baya ta ranka wasu matan suka sa ta cikin babin allabi mai yi kula suka ce ta ce rudi kan kauli bai da Abin da muke son mu ce shari'ar musulunci riga ce wanda aka dunka daidai girman kowa kowa zai iya sa ba wanda zai ce ni wallahi musuluncin nan ba ni yawa na ta ba ku labarin wani da amerika ne musulunta yana sabon musulunta a kawo shi madina lokacin yana ɗalibi kuma yana riƙe da wani ofis na kula da baƙi musamman yan rasha lokacin yan alwilayatul islamiyyar na da suka falle daga rasha chechenia da uzbekistan da da sauransu to ni ke kula da su sai aka kawo shi aka ce in kula da shi bai ba mu dade ba hawa na biyar muke kuma ba da kasa muke hawa muna da saniya daga ta hawa na biyar aka kira sallah zar sai muka tsaye aka yi sallah muka yi tadi muka yi komai bisa kaddara mun sake koma kuma aka ce lokacin sai an muka sake kai ko aka sare mun koma sai aka yi kira sallallahu irin duk da yana da nishadi aka zo aka yi magriba akwai da kai da isha sai daga ya fara kalle kalle ba ta sallon da da su sun yawa kuma sai an sauko daga hawa da biyar Da ba kaga wannan kawai kamawa ne in ba haka ba da ubangiji sau biyar a cikin awa ashirin da hudu kuma kowanne ana iya sa a minti biyar zuwa goma ne ne matsalarsa ciwon ihani kana iya kuma duk abin da Allah ya ce ka yi din zai ce ka yi ne don maslahar ka kai wallahi lafiya kawai inda mun ce irin lafiyar da muke samu a dalilin muna sallah lafiyar da muke samu a dalilin muna alwala lafiyar da muke samu a dalilin muna azumi lafiyar da muka samu in muka je aikin hajji, tsarkin zuciya da muka samu in mun yi sadaka ko mun yi zakka haɗin kai da muke samu in mun sada zumunci rayuwa yadda suke istiqama sai kyau sai daɗi in muna faɗin gaskiya duk abin da shari'a ta umar da shi don ka ne kai don maslaha ka kuma sai aka ce abin da kake iya za a wani wala da sallifu nafsan illa wusa ba mu dora marai sai abin da ranke iya ɗauka wala da yana kitabun yanzu bil haqq kuma muna da littafi wanda yake furuci da gaskiya wannan littafi bisa ga mafi jayin maganar malamai shine Allahul Mahfuz huwa alladhi yantiqu bil haqq duk abin da ke cikin littafin gaskiya ne haqqun da ya qa'u aw qad waqa shine littafin da bai bar komai ba wasu kuma suka ce a'a ba lahul mahfuz ake nufi ba nan kitabul a'mal littafin ayyukan bayi shi yasa ka ce shi da yanzu bil haqq saboda baya kure kyamara ne da Allah yanzu idan nayi dariya kyamarar nan za ta nuna ina kuka in ka zaka nan to aka akai aka canza tunda yanzu zamani ya ci gaba ana amfani da kan zane ko ba haka ba na ga wani limami limamai wannan ce guda biyu da ajaba su da rawani an sa suna rawa kaga ba su ne wani ne ke rawa sai aka dauko alkebba su da rawani da fuskar su aka azaba ko kuke ce da to in dai kai ce ne da za ka ɗauka ta gaskiya to san su bil haqq kamar ka zo kai tsaye gaban madubi in fari kake za ka gwade ka baki in kana da aji da ijiya kun san aji ko in kana da aji da ijiya za ka aji ko za ka gwade shi su bil haqqi yadda lamari yake haka za ka kawo shi to shi ne ce wala dai na ta muna da kundi muna da compendium muna da rajista ta ayyukan bayi yantiku bai haqqi wannan littafin da gaskiya yake furci duk abin da ka gaskiya ne don haka shi kansa shaida ne akan wa hum la yuzlamu Allah ya kuma bayi ba za a zalunce su ana zalunci ne ta hanyar ɗayan biyu kai abin da ke amfanin ka a rage misali sallolinka sai a yi alisafta kana da sallah biyar na farilla sau ɗari uku da sittin sau arba'in kaga dubu talatin da shida sau hudu ko nawa suka kama sai ɗaya sai a zo sai a zaftare sai a cire sallah biyar an zalunce ka ko kuma kai mutum ne mai sakin baki ya yi ƙarya ko da aka lissafta ƙaryar ta kai dubu tamanin da takwas da ɗari tara sai a ƙara guda sai a ce da ɗari tara da ɗaya wannan ƙarin gudan an zalunce ka so ba a ƙari cikin laifinka ba a rage cikin ladanka wanda shi ne adalci يد خير أبو هذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كل أبنجي بها قابض قابوا بعدين شيء أولا بل قلوبهم بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال تبعهم ينظر إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون بل قلوبهم في غمرة من هذا zukatansu suna cikin ɗimuwa ne min haza daga wannan qur'ani sun ɗimauce alghamra asalinta shine mutum ya shiga ruwa sai ya nutse shi kawo masa gabaki suna shiga zai tsira ko ba zai tsira ba ba zai tsira ba zai samu wahala to nan abin ban mamaki wannan gamra sai aka sake ta zukatansu da wanda zuciya ita ce mafi girman wato abu a jikin ɗan adam ta fuskar muhimmanci ba girma na hadin na abin nan kanka ya fi da girma ɗan karama ce amma ita ce komai matsayi ita ce injimin da ke gudanar da jikinka yawwa girman hannunka shine girman zuciyarka in ka jirƙe hannunka to shine girman zuciyarka to amma kuma ta fi komai daraja a cikin jikinka da ita ne kake tafi da al'amuranka sai Allah ce to wannan zuciyar wanda ita ce ita ce control room ita ke bada command to ta gurɓace ta lalace ta rufe a cikin wato ainihin tekun son zuciya don haka sai suka fada da shirka sai yanzu zukatansu ba su ratayu ga Allah ba su ratayu ga wani ba Allah suna da wani wanda suke kallo a matsayin mai ceto suna da wani wanda suke kallo a matsayin mai biyan bukata suna da wani wanda suke kallo a matsayin ubangida wanda suke bi walahum a'malun min duni zalik kuma suna da wasu aika miyagu banda shirka hum laha amilun suna shirin aikata su da haka ubangiji ya kirge abin da za su aikata ya san suna da wasu laifuka da za su yi banda shirka kuma ba za su mutu ba sai sun aikata su hatta idza akhadna mutrafihim bil azab har sai murin imani intan al mutraf هو الذي يعيش في حياة الترف والرفاهية والذي في رايوة أتكن نئمة أتكن جن دائي سوني دي ملأ لن Wanda galibi وان karya سوكي gaskiya, تغسيا سوكي فقع بأديني to Allah yake hatta idza akhadna mutarfin sai mun danke su bil azab mun kama su da irin azaba idza hum yas'arun sai ka ji su suna tsuwa suna kuwa suna neman agaji la tan'arul yau yau kar ku kuwa ba ta da amfani innakum minna la tunsarun domin ku ba wanda zai taimake ku da gare mu wannan ranar mutuwa ce ka garare ran da Allah zai aiko masa mala'ikan mutuwa ran da zai yi kuwa kowa ba zai ji kuwa ta ba Allah ke kada za ta kuwa ba ta sai ka ga mutum yana daga kai yana kallon mutane yana son furuci amma babu an rike harshen an riƙe komai banda idanu idanu kawai yake birkitawa Allah ya ce qad kanat ayati tutla alaikum ayoyi da sun kasance ana karanta muku su fa kuntum ala aqabikum tankisun kun kasance kuna ba da baya bisa ga dugadugan ku wato in an faɗa muku ku fuskanto sai ku juya in an yi gabas sai ku yi yamma zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-ali al-kabir mustakbirina bih kuna masu girman kai da shi ciwon ne malamai suna da kauli daban-daban dangane da bihi din nan al-jar wal majrur muta'alliqun bil hal mustakbirin ay hal istikbarikum bil qur'an al ne kuke girman kai da shi kuna ganin kun fi karfin ku karbe shi to amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa sai ya gwada cewa sun san girman qur'ani wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim irin wanda qur'ani dan bai da ba za a sa wani babban mutum daga farisa ko Roma ya zo da shi ba ashe kun san girman sa kenan tun da kai gani ya kamata a ce babban mutum aka sa wato ba qur'ani kuke jaya da shi ba gaske kuke jaya da ita ba shi wannan dan taliki bawan Allah duk kuka shi tana ne shi kuke jayayya da shi dan bai zo da gaskiya ashe kun tona maka ku asiri wasu malamai suka ce bihi ai bil haram ai hala wujudukum fil haram kuna cikin mustakbirina bil haram bi makka kuna cikin haramin makka kuna ta girman kai wasu suka ce bihi din nan ana nufin bil ka'aba wato kuna neman ɗaukaka da ita a lokacin yamutsi da fitina da hargitsi da sashen hankali amma shawa. za su tashi da bangon ƙasar larabawa na gabas zuwa na yamma zuwa na kudu zuwa na arewa duk inda suka zo sai dai a girmama su a mutunta su a saukar da su duk da ɗan ne taɓa shi saboda sanin girman ka'aba mu duba irin adafa abinda ake ce ma adafa shine ji da kai da larabawa ke ji da shi ta yadda mutum na iya sadaukar da da kansa da iyalansa da dukiyarsa da komai don ya ɗauki fansar jinin makaucinsa ka kashe masa makauci amma ya da duk dangin su su kare sai ya kwato jininsa sai ya kashe ka amma ya ga wanda ya kashe ubansa a haram ne su kai babu sa'a ba don harami bane da ka san kowa ka ne. yanzu kamar a ce lokacin da ake fitinan boko haram a ce misali da tabbaci kana da kana da wani baji da kake saga rigarka sai ta inda kai ba sakwace ne ko tsakiyar yan boko haram ka tsaba ba mai taɓa ka akwai girman da ya wuce wannan girman da ƙuraishan su ne shi shi da lafi mustakbiri na bihi shi ɗakin ka'aba din ko kuma shi haramin suna neman girma da shi wasu suka ce a abin rasul mustakbirina bihi ai takbiruna alaihi kuna girman kai a kansa كوكما تستكبرون في شأنه فتدعون أنه شاعر وأنه مجنون وأنه كاهن تتربصون به غير المجنون كزونا كنا كريا كنا زولالا كسيما سماو كسيما كنا يجيب عن كلمة ku ce masa mawaƙi bayan duk mawaƙan ku sun san ba waƙa ce yake yi ba ku ce masa boka bayan sun san ba irin maganar boka yake yi ya wuce da shi malami ku ce karantar da shi akayi bayan ba a san malamin ba إنما يعلمه بشر التي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين يدعي أبو بوا يكويا يكويا ما ما ياري أوريجينال يعني كما يقول مثالي أتاكت إمالا جافا sai ka ji hikima da fasaha tana tashi ga jan nassi ga iya fassara ga hikimar bin nan hausa ka ta kanta ga iskin baɗi da hidda hukunci sai ka ce ai wani ai wani wani in ya muri ne ya zauna shi yasa iya wannan magana <laughs> kaga kai ma kana wutar da kai ko ba haka ina ga ne in ka ce ai madina ya zauna cikin larabawa ga wannan ana dauka amma ka ce ai wani ya wuri ne ya zauna? to shi ne ko wani ba faris ne ko wani ba rumi to bobawa zai koya ma balarabe iya yare da magana wadda duk ya ga ta gagare ku ai kuka fi kun sakura wata da kanku da ƙarya kuke tahjurun taquluna al-hujr al-kalam al-qabih mustakbirin shi ma wannan masu suke bin rasul wato kuna istikbari kuna girman kai da annabi tahjurun kuna faɗin miyagun maganganu inda ba su dace wanda kuma kun san ƙarya kuke a cikin fadin su afalam baro al-qawl أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم asfikarihun wasu tambayoyi ne Allah ta'ala ya yi masu don koda za su koma ga rushdin su koda za su koma su yi nazari su gano ba daidai suke ba sai ce eh, as'alam ya dabbarun qawl shin qur'anin nan ba su yi nazarin sa bane saboda shi qur'ani ba littafi ne da an zo da shi kawai ta karantawa Allahu a'lam bi muradihi ba tadabburin sa yake Allah yana kashe mutum zaka tayar mai muradi har da wannan mai yasa sai ku tsaye hakuri inda yanayin ba za su ba ku tsaya suka yi tadabburinsa ba ne Allah ta'ala ya ce afala ya tadabbaru na al'ur'an am ala kulubin aqfalu ya ce wa haza kitabun mubarakun anzalna afa antum lahu muqinun yace kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati so shi qur'ani so ake ka kwantar da hankali ka natsu ka karanta shi qul inna ma a'idukum biwahid an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru qur'ani so ke kai amfani da nazarin ka tsaya ka karanta ka gani wannan magana ta yi kama da ta dan adam wannan magana ba ba haushi ake gane ita ba wanda ya san sirrin larabci ake faɗa mai ita kai ka taɓa jin magana mai kaifi mai gwaɗi mai daɗi irin wannan to duk da wanda ba balarabe ba in da ya ji tilawa in an samu wanda ya karatu ya san ƙa'idodin hawa da gangara tilawa ya iya bahari yana da murya mai kyau to duk da wanda ba balarabe ba ya san wannan magana wallahi ba san adam bace ba zan manta ba sai ina cikin dare na je wurin wani in ya murya mani stamp irin wanda ake bugawa da littafai sai ina karanta suratul isra sai na zo wurin wata aya mai mutu duk na zo karanta ayar sai na tuna ah, tana da madodi da dama tun na zo tilawar ayar sai na tuna da wannan iyamar sai shiru sai ya aji aikin sai da na kai ƙarshen aya sai ce wannan menene sai ce masa ƙwa'ani ke eh kullum da bidu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbi kuma kana fa'ala نمد هؤلاء yanzu babu murya lokacin muna kwanciya muna kira wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura lokacin ina jin ina ina ina koyon muryar huzaifi ita nake tilawa wannan lokaci وفي إلم ذكر في طن يتمين لي ولا في القرآن tunanin ina zan wurin shi muna discussion bai iya tuna inda lamarin ya kaya amma dai wato an ja hankalin su kwarai da gaske to nan za ka gane hurufin muqatta a yadda suke da hankali sad wal qur'ani dhikr yasin wal qur'ani hakim amin wal kitabil mubin hawon su jan hankali ne to qur'ani ko baka yi larabci ne da jan hankalinka to balai balarabin da ya san sirrin ma'anoninsa ya san zaƙin kalmominsa alwalid ibn al-mughira fa da aka taru ana magana aka ce to wai kai yanzu ya zaka kwatanta muna so kai analysis na Muhammadu da littafin da karanta sai ce inna a'lahu la mughliq wa inna asfalahu la muslim wa innahu la ya'lu wa la yu'la wallahi saman sa wani ɗanɗano ne da shi ƙasan sa wasu ƴaƴa ne ke fita yace shi wannan magana sama take ba a yi sama ne wato da magana kowa ka kwatanta take ga tayi sama to amma da suka tsire suka ce to to ya nan boka ne sai ce kai mun fa zauna da boka yi aka ce to mawaki ne sai haba sun san ba waka ce to duk dai aka zago aka zago قال إن هذا إلا إن هذا إلا كون البشر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر ألا يشركوا بشر كبن بشيء فأصليه سقر لم بنزع لا مجيبا يشركوا shi afalam yadabbaru alqawl shin matsalar su da qur'ani ita ce ba su kai nazarin sa ba a ba haka bane am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko ko dai sun ki karɓarsa ne don bai zo ma ubanninsu da farko ba su da gaskiya ta zo musu ba su sunta tunda bata zo ma iyayensu ne ba am lam ya'rifu rasulahum ko ko ba ko ne aka aiko musu ba san shi ba fahum lahu munkirun saboda haka suna dare dare gare da su, sun fi kowa sanin sa shi ne suka yarje mai raba gardama tsakanin su lokacin da yaƙi zai balle a lokacin ginin kama shi ne wanda suka walakabi da asfadiqul amin sun san asalinsa sun san iyayensa sun san martabarsa sun san nagartarsa sun san kirkinsa sun san gaskiyarsa da rikon amana to don me za su kare kashe yanzu shi ne ko ba ko ne a cikinsu, su ba ba ko bane kaga in mutum ya zo yana ko ga gari zai daɗe kafin a karɓe shi ku karanta tarihin sheik Baba Ahmad Allah ya ji kansa wani bawan Allah ne da ya zo daga ƙasar Mauritania a wajen da 1923 ya zo Najeriya don tun wancan karni ya karɓe shi dan uwan sheik Muhammadu bin Aminu Shekiɗi ne mai tafsirin azuwa Bayan wanda ya zauna Madina malamin malamin ne shi kuma da ya zo sai ya zauna masarautar zazzau tsakanin zariya ce zariya kaduna ya zauna kaduna ne a kai ya zo yana kiwon tumaki babban malami ne masanin luga masanin furu'a masanin tasiri mawaƙi mai hikima mai fasaha amma ala lokacin tsaron tsaki duk da aure sai da ne bayan a ba su daga baya cikin hikimar ubangiji sai ya fara koyarwa barewa kwalai to nan ne fa duk wani wanda ka san kusa ne ya rike kasan nan a hannunsa ya tarbiyya shugabannin ƙasa hudu da muka yi duk almajiran shi shi shagari yana cikin sannan manya-manyan malamanmu daga almajiransa sai abokansa shi ya fidda malam lawan daga kasuwa ne da shi makaranta yana talla ya sa shi karatu ya sa shi karatu mala abakar gumi ya yi wasi da ni da dalilin shi duk wanda ya mutu wani mai yawa wani sallah to da kamala abakar gumi yi masa sallah halin rubin ji abokinsa ne su waziri waziri junai manya manyan abillan sa ne sarkin musulmi abakar na uku sannan manya manyan yan siyasar mu da aka yi na baya baya masu amana ba na yanzu ba masu gaskiya duk galibi almajiransa ne training din sai amma kaga duniya ba ta kusan shi ba lokacin da na fitar da littafi na duniya makaranta sai wata yarsa ta kira ni ta ce babanmu yana da wani littafi bai kama da irin wannan naka ta ce me sunansa ta ce ba su ba sun ce sai ne to da Allah a samu mani sai aka samu na yi ke sana buga yanzu aka fara wasa shi to a cikin sai na sai na je binciken tarihi sana rubuta na yi mamaki irin gudunmuwar da ya bayar a bunƙasar sunna a Najeriya ce ku sunan su ba a duk da kira da ƴaƴa manya kuna jin gidan babu Ahmad kuna jin Mamun babu Ahmad Nafi babu Ahmad waye babu Ahmad ƴaƴansa daga wanda ya fara kafa jami'a a arewacin Najeriya sai wanda ya fara kafa gidan talabijin da zaman kansa a arewacin Najeriya manya manya ne amma ba aikataccen malami cikin su kamar sa bai ina jin shi ne ƙarin ni. to ku samu da littafin masu hikima sun ce ko in ce ai kokari a kon buga don dai wanda aka buga kan na tabbata ya kare ita yarsa ta buga kofi dubu biyar ta raba kyauta so lokacin da ya zo yana bako ɗari ɗari su ake harce masu ake jasus turo shi aka ana ganin isra'ila su turo shi ne kana ba da biyar addini ne ba baya da alaƙa da kowace ƙasa daga mauritania ne ya amma daga misali bayan eh, tafiya ta yi tafiya sai aka fara zuwa ana karatu gare shi bai bar bare koyarwa bare a college sai wajen 1958 sau da haka duk manya manyan mu galibi sun yi karatu gare shi zuwa yake da kansa hostel yana watsa musu ruwa yana tashe su da asuba don su fito masallaci in ayi sallah kuma ayi karatu ne limamin Allah ya gafarta masa ya masa rahama akwai abuwa da yawa da tarihin su da ya kamata na yi tunanin ya kamata a ware masa littafi guda yadda malam abubakar zuma yake da littafai kan tarihi ya kamata a ce akwai littafai na tarihin rayuwar babu a nan ko mutum ne mutawada jiddan kun ga irin hikimomin da na su magana jari ce ruwan bagaja da sauransu duk mawallafan su almajiran su da wurin su suke dauko da hikimomi to wannan littafin da ta masu hikima sun ce shi ma yana da albarka kwarai da abinda abinda na yi mai littafin shine na canza masa salon hausa saboda hausar su irin ta malaman zaure ce ba ga shi ba ba bane ba larabe ne amma kuma da hausa ya rubuta shi tunda ya mulki kasar hausa ya hausa sai dai irin wannan hausar ta fassara to sai da canza shi na mai da shi irin usulumin na wani tafi duniya makaranta yadda zai sauƙin karatu da haka wannan littafi yana da kyau ku neme shi ku karanta shi yana da wasu littafai duk ina jin dai ba mu su yanzu ba a buga su akwai wani littafi ko al wa tilmi da larabci wallafa shi kana da shi mm, to ni dai ban ga littafin da labarin tsaraji akwai kuma tarihin sai da umar shi ma dai ban same shi ba kawai da ji labarin yayi a nan sakkwato akwai almajirin babba galib mai mai gidan galibu dan kasuwan nan almajirin sa ne ya karatu gare shi sarki musulmi da sarki ma ya karatu hannun sa to a taƙaice mutane da yawan gaske da suka taka rawa a kasan nan almajiransa sa ne tarbiyyar su mutum ne mai tsananin faɗa da bid'a da miyagun al'adu mai tsananin abin da wato kafa sunna sai dai ba a daɗe da tafiyar izala ba Allah ya karɓe shi a lokacin da izala ta taso da wannan gauni yana ta kokarin yayyafa musu waya ce muna da experience da shi da tijo ne a Mauritania mun yi fama da irin waɗannan abubuwa kuma ya kusanci sarakunan zazzau kwarai ya yi tasiri a cikinsu kunci sun kusance shi mun har gida suke iske shi yana da daraja da kima irin amma fa wannan bayan ya karɓi ne sanda yana bako ba haka bane to Allah ta'ala ya ce shin wai manzon nan bako ne a wurin shi ta yadda suke ɗari ɗari game da shi ba bako bane to don haka Allah ta'ala bai taɓa aiko bako ba ga annabta dan gida yake aikowa arsalna li rasulin illa bi بلسان qawlihi kuma da yaren da suke ji wanda suka iya da in ba ya zo ba a saurin yarda da shi ba a san za a rika tuhuma to sai Allah ya turo musu ɗan amma kun fahimta lahu munkiru su ne masa inkari sun yarda da shi an yi kulu da bihi jinna ko ko suke yana da tabuwa ba wakafi ne eh sun faɗa amma kun sun ƙarya suke domin ya fi su hankali bal ja'ahum bil haqqi Allah ya ce annabi ya zo musu da gaskiya wa aktsaruhum lil haqqi karihun kuma mafi yawan su kyamar gaskiyar suke wanda shine kawai dalili walau ittaba al haqqa hawa ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير alhaqqu ahwa ahad da Allah ya bai musu yi soyin zukatan su yadda dan adam yake so a yi masa haka nan la ke sama samawati wal wani wa man fihi da sama da ƙasa da duk wanda a cikin su ya samu matsala to in ka biya masa zuciyar dan adam ka ba shi dama zai raya abin da ba nashi bai ke nashi dan adam baya son doka ka ce masa tsayarin ba ya fi haka ya sa za ko shi kokarin adam yake ya kuce daga doka ya saba masa sai fa in yana tsoronta sai Allah ce to inda an biye son zukatan mutane da ƙasa za ta ba matsala <laughs> kuma haka ba amma ta ina sama za ta samu matsala yanzu son zuciya yanzu an biye mana ya za a yi sama ta samu matsala ashe ba su ne suke ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa anzur alaina hijaratan min as-sama' ai dan adam bai tsaya kasa ba har sama sai ne ba ba su ne suke ce autus kiti sama'a alaina kisaban kai Muhammadu mu abin da muke so in dai ka cika annabi kake da gaske kai makusanci daga Allah kuna sama taro to mana gaba daya izgi kuma ba shi zama Allah ke wa man fihi da duk da wanda a cikin su in za a bai bada da an samu matsala ga ɗan uwansa ya kuma sai ta shi mala'ika yake so shi bai yarda da ɗan uwansa ba duniya Allah ya ce bal atainahum bi dhikrihim mun zo musu da darajar mun zo musu da daukakar su من ليس لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم منذ مكنا لتاتن دا كنا دا درجة أشكنسا وإنه لذكر لك ولقومك وأن القرآن درجة نيجريك إذا كتبت على القرآن هي وتقيم الله رباه إن باب القرآن بلا ربي شيني shine last class na ɗan adam kowa ya fi shi saboda kowa na da hazara ban da shi kowa na da baya kowa na da abin da yake takama da shi yanzu misali ya za a yi makka ta rinjaye misra da ta gina a haram akwai wani akwai wani gini da fir'aunoni suka yi a borsai cikin ƙasar masar taga ɗari uku da su yake da su kowace rana kullum rana za ta ɓullo a ɗaya taga kowace rana yau inda ta ɓullo gobe wata taga za ta bullo ma har ɗari uku da sittin sai baɗin sannan ta kuma ga tafarko mutane suke da wannan ilimi amma aka sa dole suka zo suka zo wanda bai taɓa rubuta alif ba bai taɓa sanin tsarin gini ba bai taɓa sanin fasalin noma ba bai taɓa sanin komai ba banda ciwo yan tumaki sai da da Allah ya tsara a wasu garuruwan su Edward India sun kware wajen gine-gine sun kware wajen sana'a abin nan tufafi turarukka rumawa mutane ne masu sarrafa makaman yaki. farisa su ba a ma magana su ne kolin wayewa a wancan lokaci amma duk Allah ya durkusar da su suka da saboda ne saboda Qur'ani saboda haka babu wanda zai dau Qur'ani wallahi sai yayi daraja idan yayi don Allah ya ci da ya samu daraja duniya da lahira idan ba don Allah ya ba akalla duniya sai ya samu daraja duk wanda ya rika Qur'ani sai ya dauka da shi samu da larama suna samun matsala saboda me saboda yanzu larabci suke ji da shi ba Qur'ani ba kuma waɗanda suke a falastin yau sama da shekara saba'in tun daga 1949 48 ko 49 zuwa yau ba a shekara saba'in ba su saba'in ba yau 1947 ya 47 to aka shekara saba'in daidai inda da ƙur'ani suke faɗin da wallahi da ba zai kai shekara bakwai da sun daidai da cin galaba to amma da uruba suke da larabci jami'atul dolar arabiyya larabawa larabawa to ai ba da larabci suka ɗaukaka ba da addinin musulunci suka ɗaukaka sai sa lokacin sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo ya karɓi baitul maqdis muawiya na gwamnan sa na sham an ci kasar sham an ci baitul maqdis ana son a miƙa ba kullum masallacin da sayyidi umar a matsayin sa na ko da ya zo ya iso yana tare da bawansa to ba suke yi shi ya hau doki dokin guda ne shi ya hau in ya gaji ya sauka wannan ya hau ko da za a iso birnin in daidai inda aure da jama'a suka tarbe su to hawan bawa ne umar shi adda ya dare sannan rigar da yake saya da ita dunki ya kai bakwai a jikinta sai da na Aure zo da manya-manyan tufafi kafin a zo ga aure sai da suka yi da wannan cikin al'asharatul mubashi abu umban ba abu sa'id ba ah, sa'ad ibn abi waqqas sa'ad yake masa mun nan maka rigar da zaka sa saboda nan muna makautaka da super power ana ganin kibar su fashi sai ce lau gairu ka kala haya sa'ad na so a ce wannan magana wani ya faɗi ta ba kai amma kai da ka tsotso madaran musulunci daga asalinta kake maganar darajar darajar riga yace innana qaumun a'azzana Allah bil islam wa mahama ibtaghayna al izza fi ghayrihi azallana Allah mutane muke da Allah ya ɗaukaka mu da musulunci duk sanda muka ce muna sun ɗaukaka ga wani abu a musuluncin ba yace wallahi kaskanta zamu mu lakanta wanda kuma shi shine nasta abin da ya faɗa ba sai Muawiya wanda sarki musulmi Muhammad Bello cikin at-tanwir fi at-tafsir at-tanwir fi fi qawaid at-tafsir ta fassara shi zuwa Hausa kuma jami'a dan foliyo ta buga shi shekara wajen goma da suka wuce malam hudu ta kalata da fara ya duba mana aiki to a ciki sarki musulmi bello ya nace kan wannan matsala saboda sabanin da ke tsakaninsa da mahaifinsa kan matsalar ubba ta sarauta shi usman zuhudu ne shi yana ganin ko kana sarki ka samu batattari ga shi kuma Muhammadu Bello yana ganin a'a sarki dole ne ya hito cikin wata kasaita da sarauta haka alkali haka liman kun ji asali wannan mai rigunan da iyayen mu tsawa da malfa da sanda da wai kai to da wani zaki ka bada tsoro duk yau dan bude bai da wannan ra'ayi duk ra'ayin sarki musulmi bai lalle shi kuma yara kai ga wannan ra'ayin da sai mu muawiya wanda sa'ad ibn abi waqas ya fara kawo sai da muawiya umar bai hana shi ba bisa ga abin da shi sarki musulmi bello ya tara yake an ta'ala ku je ku yi kai ni dai ni riga tana da tsori da ita ta ce yasa wata rana ba wani da ya zo daga kasan waje yana neman sarkin musulmi sai aka ce yanzu yanzu muka kai shi gindin iskin ta to shi ya dauka gindin icce zai zo ya tarar da irin wata wata karamar fada haka an kewaye shi ana fita yana kan wata babbar kujera da kafet saura kuma suna can kasa bisa wundi ko bisa shi shimfiɗe a ƙasa sai tarar da wani dattijo yana bacci har da hanzari sai shure shi ce kai ta shiru Allah ka gara ne nufin shi ne ta ke gyara zama ya ce niyya an ka yace ai ko a aka wurin sarkin musulmi za ka kai ya ce kawo abin da aka ake kai ya sarkin musulmi ne ce maka ya ce su ne a sarkin musulmi a sai kai kasa to shi ne ke cewa adalta fa'aminta nimta. ko ba ka adalta fa aminta fa dinta kai adalci sai ka samu zaman lafiya ka samu bacci da huta shi ya san garin su wallahi sarkin su bai sama ba zai yi ba a ce wai sarki ya zauna a bakin titi ya yi bacci gindin bishiya ba zai yi ba saboda wani wani cikin adawa zai harbe adalci da ya kai haka Allah ya ce bal atainahum bi dhikrihim mun zo musu da abun da yake da daraja gare su yasa a ambace su kamu yanzu duk inda ka je duniya muna karatun larabci muna karatun yaren su kuma sannan muna girmama su duk inda muka gansu saboda me saboda annabin nan da ya fito a cikin su da littafin nan da ya zo musu shi Allah ya ce fa fahum an zikrihim mu'ridun amma kuma su suna kauda kai daga wannan darajar da ambaton da muka zo musu da shi amsa alaihi wa sallam akramakallah alaihi wa sallam am tas'aluhum kharjan ka karanta ta am tas'aluhum kharjan Allah ce ko kana neman wata jinga ne daga wurin su fa kharaju rabbika khair jingar ubangijinka ta fi maka alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kowa ya bashi komi ba bai komi daga wurin mutane ba sakamakon ya jawo su ya dora su kan gaskiya alkhairin da ubangijin sai ya masa tanadi ya ishe shi wa huwa khairur raziqin kuma Allah shine khairur raziqin shine mafificin masu azaba Allah bai cire maka sifar ka taraziku ba kai mutum kada iba mutum arziki amma zuwa yaushe eh zuwa yaushe zuwa dan wani abin da kake iya kana iya dai ƴan masa ko ba haka ba in ka bashi ya sai in fashi suka an shefa in ka bashi ya sai aka yi gobara fa bahaushe na cewa a haifi ɗaya da arziki ya yi abu a bar mai gado idan mutum ya zama yana da arzikin kashin kansa to rabo na ubangiji shi an rabo min indin lahi su saboda arziki na ubangiji ne kawai yake dawwama shine khairu shi shine zai baka ya dawwamar da kai a cikin kuma ya sa ma albarka gare ka kiro ne akwai da yawa inda suna da kuɗi amma masu su da arziki sun tara kuɗin amma ba su da arziki saboda me saboda ba su wadatuwa da abin da aka ba su ba su da intuwa da shi fakon kudin suke ma magadan su nan gaba وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة innaka latad'uhum ila siratin mustaqim bayan da Allah ya kawo abubuwan da suka hana su bin gaskiya wa'anda wa'anda ya ambace su cikin tambayoyi cewa rashin tsayawa su yi nazarin Qur'ani da rashin tsayawa su yi tunani game da shi manzon nan da aka aiko musu da irin halayensa da ƙaryata shi da suka yi suna ce masa mahaukaci wannan shi ya bamu abubuwan da ke sa mu samu imani mu yi tadabburin Qur'ani mu gode ma ni'imar Allah mu karanci yanayi da rayuwar manzon Allah da gaskiyarsa da amanarsa da kasancewar bai roƙon mu komai kyauta yayi mana duk wannan kokarin na da jawo mu zuwa ga addini to sai Allah ta'ala ya ce wa innaka latad'u ila siratal mustaqim kuma kai wallahi kana kiran su ne zuwa ga miƙiyar hanya ita ce hanyar Allah wannan littafi shine wannan ce a gwada muku amma gwadin ai baya da amfani don babu shi bare a ce mu tsaya babu shine masu hikima sun ce wanda yake ɗauke da tarihin shi ba Ahmad da kuma hikimomin da ya tattara a ciki wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati an as lanakibun Allah ya kuma hakika waɗanda ba su imani da lahira lanakibun masu karkacewa da an as da gaskiya duk wanda bai yadda da gobe alkiyama ba to babu yadda za a yi rayuwarsa ta miƙe ta zama daidai walau rahimnahu ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم للجوا في طغيانهم يعملون ولقد أَخَذْنَاهُمْ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم فما استكانوا لربهم وما يتبرعون حتى إذا فتحنا, حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون Allah ke gasu da koma ma Allah in suna cikin matsuwa amma da mun ji kansu muka kuranye masu halin da suke cikin na damuwa da laddu fi tuhu yani ya mu sai su kutsa suna ɗibowa a cikin wato ainihin dagawa da suke kamar Allah ta ce wa idza masal insana durru da'ana li jambi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka'an lam yad'una ila ghurrin ba inda duk dan adam bai da lafiya sai kaga wayyo Allah wayyo Allah Allah ka ba mu lafiya ka dibi wannan ay sadaka haka in bala'i ko wani iri ya ci to wannan ya faru ga Qurayshawa wanda yasa Abu Sufyan ya taso da kansa isku manzo Allah yace yaushe ka fara yanke zumunci yace ni an kai yace ga mutanen dan ga halin da muke ciki an mun fara su bushe saboda bala'i kuma kowa ya san da kai addu'a muna samun sauki ah to kun san haka ku bi ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya dauke masa damuwa Allah ce walakar akhadnahum bil azab to kuma haƙiƙa mun rike su da azaba famastakanu li rabbihim wa ma yatadarru wannan kunci da wahala da suka shiga ya kamata su zama su istikana zuwa ga ubangiji sun durkusa sun gurfana sun roƙi Allah gafara wa ma yatadarru Allah ya ce ba su kan kai Allah hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadidin so suke har sai ran da muka bude musu wata kofa ta azaba mai tsanani idan hum fihi mublisun sai su rikice a cikin ta kamar yadda aka yi ranar badar duk wanda aka ce ma'ala sanne ne da ranka ya dade da masu alfarma da masu girma da masu daraja dole na sai da suka kwanta dama wa huwa alladhi ansha'a lakum as-samaa وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنار أفلا تعقلون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة Allah shi ne wanda ya kaga maku ji da gani da zuciya tun daga haihuwa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun shay wa ja'al lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wa'inda abuwa guda uku sune adawa da suke hujjar ubangiji gare ni as-sam ji da shi za ka jin wa'azi albasar gani da shi za ka duba ayoyin Allah alfu'ad zuciya da ita za ka auna abin da an ka faɗa maka ka gano gaskiya ne ka koma ga Allah shi Allah yanka hujja gare mu waɗannan abubuwan guda uku da ji da gani da zuciya mu'jizar ubangiji na wajen halittar su hayyu kasadan mai gama kai gare ido wannan in aka sauke ayi idonka aka ajiye ta da miliyoyin Eh, abin nan jijiyoyin da ke ciki da lens lenses concept da convex da abubuwan da Allah ta'ala ya tattara ciki wannan bakin shi kadai har yau dan adam bai gama nazari ne ba haka kunne sannan wani abin ban sha'awa da ban mamaki shine duk inda Allah ya kawo su cikin Qur'ani jere yake kawo su wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara sai ya fara fa'in bi sannan ya fadi gani والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار ولا تلك ولا تكتب ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة حكى الله تعالى gwargwadon muhimmancinsu kenan ji ya fi gani daraja in ka fara saukowa duniya kafin ka bude ido sai ka fara jin mai duniya take shi yasa za ka kwala kuka saboda ni saboda ka ji wani yanayi wanda ba shi ka saba shi sannan su kuma mutane suke murna an samu ƙaruwa. sannan in kana bacci gani bai aiki amma ji na aiki don da shi ake tada kai ko ba haka ba yanzu aka ka ɗaure ƙofa da ƙarfi wai ka in ce ga munkara kana su ku gane sai ka ga mutum ya yi zubun ya dani ce ji yana aiki ko ana barci ke ko ba haka ba sannan ji ji ya ci gani faɗi da yarwanta yanzu iyaka ta ina ganin abin da an gaba na ko ba haka amma ban ganin baya amma inda za a yi magana ta bayana ina ji ko ban ji ta sama ina ji ko ban ji amma yau sai na daga kai haka sannan in gani amma dai ina ji ta sama ina ji ta kasa ina ji ta dama ina ji ta hagu so gani ji ya ci gani faɗi da yalwanta kuma in kuka lura saboda amfanin ji sai Allah ta'ala ya yi ya yi limitin ganin ka amma bai yi limitin jin ka ba wai ma na bi nake so in ce ya baka ikon da kana iya kin ganin abu a baka iya kin jin abu da ka rufe idon ka nan ko ba ka kuma kana iya ma kawo da kai amma ji ba sai kana so ba za ka ji saboda fadinsa da wanda. shi yasa cikin sirrin suratul kahf da Allah ta'ala ba da labarin wannan matasan sai ce fa darabna ala adanihim fil kahf sinina adada sai muka toshe kulluwansu muka hana musu ji don me don inda suna ji rura iska ai daga wucewa da kila namun daji masu gittawa da wasu kila in adam masu shuɗawa ba za a yi wannan tsawon shekarun ba abin da ya tare su ba amma in kai bacci in ba irin da ashabul kafi bane to kullum ka bude suke ana kana da to akwai wuri guda cikin alqur'ani inda Allah ta'ala ya gabatar da gani a ji zan kawo muku ayar sai in ba ku assignment wace hikima ta sa anan gani ya zo gaban ji walau tara idil mujrimuna laki suru usim inda rabbi rabbana absarna wa sami'na farji'na na amal salihan inna muqinun ya aka yi gani ya fara zuwa nan kafin ji eh na saboda alkiyama ce eh gani ya fi ji a ba haka maganar take ba akwai dai bayani ka kusa eh madalla anan abinda suka gani madalla abinda suka gani wanda suka yi ta karyatawa ya fi firgita su da ba su tsoro sai da abinda za su ji da kullunsu kuma da tashin su abinda suke fara ganin shine zai taga musu da hankali yace ta Allah ta'ala Allah sai fara kawo maganar gani kafin ji huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah shi ya kaza muku halittar waɗannan abubuwa guda uku qalilan ma tashkurun kadan ne kuke gode ma Allah wa huwa allazi zara'akum fil ardi Allah shi ne wanda ya watsa ku daga cikin ƙasa wa ilayhi tusharun kuma zuwa gare shi ne ake tayar da ku wa huwa allazi yuhyi wa yumiit Allah shi ne wanda ke rayawa kuma yake kashewa wala ikhtilaful layli wan nahar sabawar dare da rana nasa ne afala ta'qilun shin ba ku hankalta waɗannan ayoyi duka uku suna buƙatar ƙarin tafsiri amma ina so dan sauran lokacin da muke da shi mu rage ma dan mu Sheikh Ustaz Liman Dr. Mustapha Sidi Attahi ga shi albarkaci wannan wuri ba ba kone ba gida ya taho amma kunna masa fanka shi kan ni ni aka kace mai ta saboda saboda murar zaki, amma kunna a kunna ma mallam sai albarkaci wannan majalisi aka rawa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله بإحسان سلوك إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina cike da farin ciki da zuwa wannan tafsirin da ni yau ban taɓa fitowa ba nan wajen sai yau amma kuma ina biye da kuma koyo shi ina kaje tafsiri sha biyun dare ko da nake zuwa ina darajar da tafsir na karatu na kalibin da nima in bude na littafi in ƙara koyon abin da ba koya ba to kuma yau shi na zo dungurungun wa ma a halalin kalamin lahi babu abin da adda dadin ji kamar maganar Allah to amma ko maganar Allah za a faɗi in matanin maganar ya faɗa ba ita kashe da nadinka to Allah cikin iko ne ya tarata masur bulbi ne game da lamarin Qur'ani wannan kuma zalika na kuma Allah ya alaina wa alam nas wannan baiwa ce Allah da yayi muna mu kuma yawa mutane shi da tamattur Allah ya mai baiwa da Allah ya sanya shi mutanen Qur'ani ya haɗu na faɗa mutane su kuma jama'a Allah ya yi musu baiwa da ya ba su iri ne shi na faɗa masa qur'ani don haka fasara ayar da shi da ka faɗi da waɗanda aka faɗa ba kowa ya arziki kuma kowa Allah ya mai ba don haka mun gode ma Allah bada shi sarki da ya bamu iri ne har shi na faɗa mana qur'ani babu shakka na ji daɗin bayanan da nake da misalai qur'ani bai tafiya ba misali wa tilkal amsalu yadribuha lin nas thumma yajiluha lil alim misalin da muke buga ma mutane idan Allah ba mai fahimta su sai masana ana masana ba sai mallami ba duk da wanda aka fi hanyar ilimi ya zama cikin masana tun da koyo kai da wani bai faɗa ba wani ba da wani bai iya ba kuma da wani bai iya ba to zama Allah ya bashi hikima da fasaha ta buga misalai ga karatu ba ƙarfin addini bane mun gode ma Allah da ya ba mu ilimi to amma kuma ba karatu ɗaya kamata a ce mun koya da rasu musulma ba dama Allah ya ce da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya sanya muku kyawun abin koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tun da manzon Allah dukkanin da ya kai abin koyi ne su ko mallamai su an da annabawa al-ulama wa rasul anbiya a ce su ko mallamai in dai sun yi koyi da wannan da suka gada su ko ana koyi amma in sun ka bar abin da wannan suka gado yayi to sun kama nasu bangare wanda ba a sa su ba sai a bar musu abin su eh don wannan nasu ra'ayi na <laughs> amma sai a koma ga wannan da sun kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ai koyi amin don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin koyi ne gare mu sannan waɗanda sun kawo hanya ce suna kira zuwa ga hanya sai abin koyi ne to da mutum Ibrahim ba kirari zan yi ne ba eh yawa don jiri ai Allah ya riga ya nan da bashi Qur'ani eh don da bai da sannan abin da faɗi ba bin yabo ba wannan haka shi suna da wata wasu cikin dukkan guda ɗaya na ya ashe mai zaune da koyi da kuma Ibrahim ya san darajar na ɗaya bai da girman kai to rashin girman kai sifa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ita ga mallami na girman kai ya kamata a tambaye al-ulama wa rabbul anbiya mallamai na gara annabawa na shin cikin annabawa an mutu bari ne ko dishi eh cikin annabawa an da girman kai babu su ko ta su kan babu na girman kai cikin annabawa babu hujja mallami shi girman kai eh kenan na biyu mutum sun kamar da ya san girman mutum uku kamar da mallamai ka faɗa mana ya san girman sama da shi ya san girman na ƙasa da shi kuma ya san girman waɗanda daidai da shi waɗanda aka ƙasar da shi duk ƴan ƙiran mu da aka saka masu Ibrahim game da karatu da hulɗoɗi da ta masu in yadda mu da kai zai girma mata ya mutunta ka ya yi nishaɗi da kai da wasa irin wanda shari'a ba ta hana ba kuma in ka zo neman bukata gare ta tambaya ko wani abu kuma ya saurare ka har ma sai kai tsammanin shi wai ni an mallami ne ko ko shi an mallami na to wannan abin koyi ne da tabbatar Ibrahim ba wai shi faɗi ba in eh, ya faɗi an ɗauka an tafi amma shi ba a yi koyi da abin da an ga ya ɗauka na ɗin ba to sai ga kamar ba a yi karatun sosai ba karatun nan ya kamata a yi shi ba an jiya a yi shi aikace in an ga ya da kusa ɗabi'a saura kan sai mutane to amma mai abin amma dai wannan kowa ya tabbata mutum na da wannan kuma yi koyi da alqur'ani abinda Allah faɗa mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kunta fazzan galizal qalb faqwa min hawlik da ka zama hutu hutu kaga hutu ko eh azan mu da ta faranci don na dina magana akwai wanda ba ga ba akana to da ka zama hutu wanda an mai kaushin zuciya da tabban da sun watsi inda nan hada yake yana ta mutuncin ku da wani babu da ku da kun watsi duk gaskiyar da ke faɗi dan adam bai so daura ka shi da yanzu an gudu amma kaga bai walakanta mutane yana darajanta su yana girmama su ya zama mai tausaya ma al'umma kamar da manzon sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda bai girmama na gaba gare mu eh sannan kuma bai da tausayi na gare mu bai tare da mu yawa to ga shi da haka ne ta bi gudun hali yana tausaya ma waɗanda aka gari kasa gari ya kamata mu ma idan mun yi koyi da wannan waɗanda muka gani kasa gare mu mu tausaya mu mu kyautata musu abu na biyu

na zo ne don ziyara matsayina na aboki dan uwan masu ibrahim amma sai na zo na tirar da abin da ya gani wanda ya bai shawa kuma na ji abin da ake amfani to mu da sai abokan da masu ibrahim za ka ga hulɗa murshi hulɗa ce kyakkyawa sai ka rufe cikin mu in ka gamu da shi shin wai uwa ne uwa ne hulɗa mu ta zama kyakkyawa da mutuntawa da darajantawa har mu da iyalanmu sun ga mai wuri guda mu sun ga mai wuri guda saboda kyakkyawa hulɗa da wani daga cikin mu girman suka wa guda ko wa da guda bar guda amma waɗanda ta tsaye mu da ta mutu ran sai da zugane babu babu mai cewa ga da mun fara wani shi amma gurgurun hali duk inda an gane wasu a an wannan hulɗar to ya kamata ya zama shi da kowa kuma duk wanda abaki da ba da shi da in kaji wani ya ce ai wallahi ya zo ta kabbi mutakabbirina a bai san manzo ba in dai bai san shirki da nesa ne sai mai ko ya zama da kuwa shi ku amsa kuwa ba ka hana mutum ya zama ta kuwa ka san mu mun saba da zama ta kuwa mutum ka faɗa ma magana yanzu shi wallahi wani ba ai wallahi mutum magana shi ku sun shi faɗa ma wani shi ku shi faɗa ma wani kayan ajama duk gari an ɗora kashi alhali bin ƙarya amma in dai za a yi aiki da adalci to an san gurgurun hali yana da wani kyakkyawar ɗabi'a don haka ya kamata a ce daga cikin karatun da muka yi da shi abinda muke karatu mu koyi waɗannan ɗabi'u da kare mu ji da ke hulɗa da mutane sannan ya kai girman nasabar shi duk wanda an mallamin dr masur ko wanda ake gani babban mallami da da shi ko wanda ake gani da shekaru da da shi in ya gamu da shi zaka ga wanda yake mutunta shi mu da kake haɗuwa da shi wurin miki ko miki na mallami ko limamai an haɗu ko da zaka ga ko da mallami na da bambancin fahimta ta aqida da dr masur ko bambancin bambancin aqida ko bambancin fahimta wallahi ya gani sai ya mutunta shi girmama shi wannan shi yasa dukkanin mallaman ko suke girmama shi ko da suna da aqida daban da tashi to in ya ganin zai girmama shi akan ilimin nan da Allah ya bashi a shekarun da Allah ya bashi to girmama na gaba ko kahiri na gaba ɗaya wanda la ilaha illallah in dai yana gaba da kai girmama shi kai ma Allah zai girmama ka to balle waɗanda an mallamai magabata da kuma suna girmama kowa da kowa wuri guda ɗaya shi da matsala wuri guda ni an ya ƙi yarda da wannan kullum aka da mulkin ibu aka yi Eh, yawa wuri guda ranka shi da jayayya alhali an akwai ijma'i na magabata waɗanda aka tabbatar to nan bai da ijma'i ba eh kai da ijma'i kai da ane da ra'ayi da ijma'i ah shi ah, kaga ni kun gani bai da ba su yau da fara tawaye <laughs> to haka gurgurun hali wato da kuma Ibrahim alhamdulillah rabbil alamin abinda kai za mu ci Allah ya saka mai alheri kuma wannan kokari da yake yi game da lamarin addini Allah ya karfafa shi Allah ya sa shi cikin mizanin ayyuka kurakuri ne kuma Allah ya yaji abin da nake ƙara kira ga mutane shine mu dan kai adalci da mallamai wannan shi ba mu da mun da mallamai matsayin ma'asumai don haka yanzu duk abin da bayanin da su masu da zai yi an jira'i amma yau in yi kuri ba a yi cikin nan za a fara bashi ne an da yi wallahi na rufe da Allah ne ba sama na Allah da wara kallai ba ne wai duk bayanin da ya yi Allah na sun ɗaya ranar bai to mu gane cewa da Mansur ba masumi na ba dan adam ne da rada ya kai wajen sadda bai kuri, to ya kai wani matsayi wanda ya wuce na shi kuma wannan ai shi abin da muke ta faɗa ko muke ta maganganu akan waɗanda ake ganin sun kai matsayin da ba su kuri. ba wanda ke matsayin da kuri ga addini ba shi ko kuma duk wanda ke matsayi matsayin nan ko bai da kai ga addini lokaci kuri ba lokaci kuri ba zaka in haka ne to Allah in an ce mallami yi kuri to sai a dace cewa mallam ma'asumi na waje ka kuri ne ba da kuri don haka awa mallam uzuri in ma shawara za a ba shawara ta hanya kyakkyawa ba tare da an zo da shi ko an wala kan shi ba sannan in yayi abin yabo kuma daga cikin mu in mallami yayi yabo yayi abin yabo ana to ko an yaba yan kwanaki na ka hanjiri da ibn ya wuce mun zama kamar kuda masu bidan kuri to Allah kada mu zama haka ko yace mu yi ta kokari mu zama alladhina yasmi'una al-qawla wa yattabi'una ahsanahu wanda ke jin maganganu da su da su jabi wanda mafi kyawo in in an samu kudi sai ina ne da kyawun zaton kila ko dai wahami ya daukai ko wani shugabanta ko wani abu sai a so an yi abin da in ma an kawo da bai sai gyara da kai ne ko kuma kila sai Allah ya rike eh, eh, eh, Allah ya nuna mai sai gyara don haka sai mai sai mai addu'a kuma duk abin da muke gani in babu addu'a da ake yi mai Allah ya taimake shi wallahi mutum sai ya gurbani saboda yawan lalurorin da addare ina da wata al'ada da Allah ne gare ta hayyo da mana mallami yana ga ilimi ga shekaru da nake da jayayya wannan amma ga ilimi na yadda eh ayyuban nan mallamin an yi tafaki na yadda wata ranar da mutum ya zo gidana sai ya gaura jama'a sai man ga ta wuce na ɓangare sai kiran kai zanna jikin ka da haƙƙi a kanka iyalin ka da haƙƙi a kanka in an jama'a ta za ka yi ya ka ba kanka wani lokaci wani lokaci in jama'a sun fito ce su yi hankali ba ka gani su wani lokaci in ba ka yi haka nan ba ƙarshen da duk da karatun ka zo ka kasa suna da cewa eh, ba ka iya ba suna da suna suke kawo ka zo ka addini kuma karatu ga da zakai shi an muhimmi ga jama'a wallahi ni tsaya ne magana da kuma so kuma ta umarne ni kwarai don haka wanda ke gani irin haka na buga ma mallama sun waya hakiyo ka ai girma kai gare wallahi wallahi ni girma kai gare na buga lura wa gare ka duk lalura eh, ka ta ta eh kamar ka fitar kamar ɗayan da su masu don shi kina da jama'a da yake lura da su in muka haɗu da shi kayan mu tashi an buga mai wa ce ne hasu shi ne fatawa da cikin gida da waje masu tambayoyi masu jikin da masu sulhu da masu gimu wanda in kana ne ba ka iya gani ba amarin da ya gyara kana kana kwana da masu karfin ya kai ba rigimar da ya kashe kana kana kana da ya iyaka ba to shi na shi yi wata iya gani. za sai mun kawo malamai uzuri game da wasu abubuwa in muna son mu ba da kace wasu ne shugaban mu shugaban mu koyi shi kuma hanya ta haka da zan samu jinna Allah ya saka barka da alkhairi malaman garka kace maka mishi Allah ya saka da alkhairi mu da mun ku saurara Allah ya sa wannan ayi ubane mu gaba dai ya tsare mu kuma kuma Allah ya hada mu da gaba ɗayan mu walhamdulillah. rabbil alamin Allah ya saka da alheri babban kane mahusayen ne ba abin da zance illai Allah ya baka lalu wannan zumunci da kai kyakkyawan zaton ka gare ni wanda baka boye shi ba ka faɗi ra'ayinka ne na ƙashin kanka kuma ina roƙon Allah sarki ya kai ni ga wannan matsayin da kake tunani har ya wuce abubuwan da da kai da sauran jama'a duk ba ne kuma Allah ya yafe min su ya yi afuwa ya ci gaba da rufa mana asiri har zuwa ranar da muka haɗu da shi muka shiga cikin inuwarsa ah, ko jiya na ji dan uwa malam Musa Yusuf Asad Sunna yayi kotun Imam Al-Bai ba bai kuni ba kafani a cikin nuniyarsa ya yi ta magana da mu in muka auna mu mun san kamar da mu yake shi shi tawali'u ne yayi ta wallahi law alimu qabiha sarirati لأبى السلام علي من يلقاني ولا أعرض عني ومل صحبتي ولا بؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومسالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بأناملي وجوارحي ولساني حزوا عندي كي faɗin wato ayyukan da zai yi domin ina ni gafar ubangiji saka zunubinsa to ba abin da za mu ce illai wannan ziyara taka muna roƙon Allah ta'ala ya sa ta cikin mizanin ayyukanka na alkhairi tawali'un da kai kuma Allah ya baka lada inda kuma ka azama karka shekarun da ba su kai naka ba Allah ta baka ikon dawowa ka gane ka wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk